waɗannan tashe-tashen gobara na numan da kuma garin gurori na ma zuwa ne a ƙasa da awoyi 44 da gobarar ta auku a babban kasuwan garin yola inda ku aka yi mummunan asara kamar yadda rahotanni ke nunawa dukkanin gobaran da sun tashi ne a cikin dare inda kayayyaki na miliyon naira suka salwanta a kasuwan garin numan da magurorin kamar dai da waɗannan 'yan kasuwa ke alhini. Muna Boston bum bum bum bum mu dauka ko kamar irin knockout ne ko bindiga ko me to mun san kuma yadda garin yake nan zai iya kasancewa ba mun fita dai mun leka ba mu kowa ba to sai muna jin kuma karan cikin kasuwa ana nan ana nan to har ya kai ga mutane sun fara taruwa sun fara taruwa to mun zo dai mun samu ya ba kashe ba to abun din ya fi karfi mu sabil da yasa fi karfi mu kuma ai asara da yawa kai asaran da aka yi kam asara fi karfi gaskiya asaran abinci an yi an yi asaran kaddarori irin abun da ya shafi irin su cosmetics irin su atamfa kai dai abu dai kawai ya fi karfi sosai to aka bude kasuwan muka shiga muka sa muka fitar wani asara ba abun kauna bane gobara ba abun so bane amma muna roƙon ubangiji Allah ya ba mu juriyan hakurin wannan asaran da ya same mu yawaitan tashin gobaran da ake samu a yanzu na fa neman mai da hannu agogo baya musamman a wannan lokacin da 'yan kasuwan ke kokarin murmurewa daga tu'annatin 'yan boko haram alhaji muhammad ibrahim 86 da ke ma zama shugaban kungiyar gamzaki na jihar adamawa wanda har ila yau shine mataimakin shugaban 'yan kasuwa na jihar arewa goma sha tara ya ko bukaci ne da ake musu ɗauki shagonsa da duken da ke cikinsa da duk inda zai zo zauna ya samu nutsuwa ma ya riga dusturin gaba da ya kone dan kasuwa kun bayi da wani korewa ko dadewa kasuwa jarin sannan shine shi saboda ka jarin ya riga ya kare bayi da inda zai shiga so don Allah ina ga kira ga gwamnatoci mu musamman gwamnatin jiha da na kanana kuma akwai abin da ake cewa emergency taimako su a kokari a kawo mutane emergency taimako yadda za su samu daman su dan fito su so zama kafin a ce an gama shirye-shirye na yadda za a yi a ce an kai ga matsayin taimako wannan shine kira da muke jihar adamawa jiha ce da ke da manyan 'yan kasuwa da kuma kasuwanni to sai dai kuma matsalar tsaro yanzu ya mai da a agogo baya kuma ana cikin wannan hali ne ma sai ga ibtila'in gobara a kasuwanni to ne taimako gwamnatin jihar za ta wa waɗannan 'yan kasuwa wannan ita ce tambayar da ne wa gwamnan jihar sanito muhammadu bindo umaru jibrila to hakika dai wannan abubuwan gaskiya babu eh, da wannan abun da ya faru amma na farko dai ina so in yi wa mutane adamawa gaba kida jaje da ko in jajinta musu da wannan abun da ya faru domin kasuwan yola nan yana daga cikin manya manyan kasuwan da muke ji da su a nan adamawa state kuma ga na numan kasuwa ne na numan ga kasuwan na gurore kuma wannan wajen da so ya kamata mutane su mayar da hankali a tsarin mun yi kwamiti wanda deputy gwamnati shi ne yake chairman din kwamiti nan tabbatar menene hakika kuma me ya kamata a yi don gobe kada wannan ya sake faruwa. To kamar wani irin taimako za a yi wasu 'yan kasuwan? Eh kwarai da gaske wayannan mutanen abun da ma abun tausayi shi ne yawancin su ba wani abun hannu da yawa suke da shi ba ɗan ƙanana ne wani ma bashi a kan duk dai muna jiran kwamiti mun ba su duk wannan terms of reference abubuwan da za su eh, kawo mana mu tabbatar da ya kamata a yi to muna jiran rahoto kuma da yardan Allah wannan gwamnatin gwamnatin talakawa ne su suka zaɓe mu kuma dole ne gwamnati mu ga abin da na farko mun kira nema dama mutane da irin wannan kuma shi inda ya mai alƙawari za a yi wani abu fara kuma duk dai kamfanoni na NGO da sauransu masu taimakawa sun zo sun jajanta mana kuma sun da niyya za su taimakawa. Gwamnan jihar Adama kenan sinato Bindo Jibrilla kuma kawai yanzu ma tuni aka dukufa wajen addoyin Allah tsagaita wannan annoba na gobara a kasuwannin Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.